الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين في قبل كراتين توقيع عن القرآن الكريم في انضياء التاويل في معاني التوحيد في شيخنا عبد الله بن فول ويتغمده الله برحمته هنا سورة البقرة هنا شاهد 61 daidai da inda Allah madaukakin sarki ke cewa wa minan nar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب وضها دليل الوحدانية والألوهية له ala lokacin da Allah ya bayyana dalilin da yankuwa da zama abin bauta gare shi Allah madawacin sarki a ƙaba sai Allah ya taƙi bi alama abada gaira duka ga wanda ke bauta mu waninsa da kaulihi da zancansa wa minan nas daga cikin mutane akwai ma'a hazal burhani tare da wannan dalili waduhun wanda a bayyanan ne man mausura au mausufa man yattakhidhu min dunillahi andada duk da waɗanda dalilai akwai wanda ya riki koma bayan Allah abin bauta kiyoshi a sanamun gumaka auro a sa'an koshewa gabanni yi ura wasu ne musu da'a ala khilafi ɗa'atin layi wanda yake sabanin da'a da ake wa Allah أو المراد ما هو أعم منهما minhuma ko kuma مرادانا an ka murada nan da an ka rufa abinda yake shine an mai haɗewa da gare su duka wato kenan suna da'a ga gumaka suna da'a ga shugabanni saɓanin da'a wa Allah ai kullum ma shigilu Allah duk abin da ke shigaltar da mutum ga barin Allah wato sun dauke madadin Allah yuhibbunahum suna so su bi ta'zimi wal hudu'i da girmamawa wadda ta wuce ka'ida da kankan da kai ka hubbillahi kamar yadda mu'mine ka san Allah ai ka hubbihim kamar so su lahu ga Allah au ka hubbil mu'mini da lahu ko kamar son mu'mini ga Allah wa su fi mahalli nazli sifatu andada au rufi'a sifatun min in kana nakira mi ake kira muhabba almailu wal mahabbatu al-abd lillah إرادة داعته والإيتناء بتحصيل مراضيه wato abin da an son bawa ga Allah nuhin da'a wa Allah da kula da damuwa da sadar da abin da aka yarda da Ubangiji wa ma badallahi lil abdi irada da ikrami shi ko Allah iya so bawa Allah sai ya muhiye girmama bawan wasu imali da ya ce ya zama na ce fi da'atin a cikin da, wa saunihi anil ma'asi da kankan jabawa gaban su Allah Allah ka so mu na amanu amma su waɗannan da sun kai imani a shaddu hubban lillahi son su ga Allah ya yi tsanani daga son waɗancan gumaka yin hubbil kufari al'adad li'annahum la ya'diluna ala bi kulli halin sun kowane hali ba su bauɗewa daga Allah wal kufar su kafirai ya adiluna an arbabihim fi shada'i idan wani abu ya gita na tsanani sai su kauce ma ababin bauta sai su ce Allah ne Allah ne ilallahi wa duna sana suna bauta mu gumki zamanan dan lokaci sun ma yarfaduna husanan su kakkaɗe shi ila gari su koma kawai duk wanda ka bauta wanda ba Allah ba bai da matsaya in yayi yau nan gobe na komawa nan walau tara bil fuqaniya linabi'in wa min abirin ai tabassar ya muhammadu da kai gani ya kai annabi muhammadu allazina zalamu wadanda suka zalunci bi tihazil andadi walil na yara da sauran qurra'u yara bi takatiya wal fa'id dhamiru thani au zina zalamu iz yarawna lokacin da suke gani bil bina'il al fa'il lil jumhur wa lil maf'ul limna amiri yubsiruna lokacin da suke gani ko ake nuna musu al'azaba azaba wa izi ma'ana iza a ran nan za su sakankace su yarda annal quwwata lallai ƙarfi al-qudratu iko wal galaba da rinjaya lillahi ga Allah suka jami'an duka halon ai la shay'a min halil adai waɗannan abubuwan da sun gari gumaka ba su da komai komi ga Allah yake wa anna Allah shadidul azabi kuma sun san lalle Allah shine mai tsananin azaba wallahi in ka gani ya Muhammadu la ra'aita da kaga amra al'amari aziman babba au ko kuma wallahi in ka gani shi da su yi da na sani a nadani wal ma'ana law ya'lamu ha'ula'i allazina zalamu bi hadhihi al-andad anna al lillahi jami'a da waɗannan da suka yi zalunci da riƙon ababen bauta din nan kishiyoyin Allah ababen bauta da sun san ƙari ga Allah yake duka idza ayarul azaba in sun ka azaba mun kiyamta al-qiyama wallahi dan da mu da mu da na sani wa anna al-quwwata sad da masad al maf'ulai yara ala tahtiya wa jawabu law mahzufun ai la nadimu da fi da na sani aw muta'alliqul jawabi wal maf'ulani mahzufani ai law yara allazina zalamu andadahum da waɗanda suka yi zalunci sun ga abu abadan abin nan kishoyin su da sun karika mana dan Allah la tanfa ba ta amfani la alimu da sun san annal quwwata lillahi وعلى قراءة الفوقية فرأى بصرية يتعدى إلى واحد وهو الموصول وأن القوة بمعنى لأن القوة والجواب محظور كما قدرنا أولا والله أعلم الله شيء سأسيل للتاهيل نعم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب إذ بدل من إذا قبله إذ تبرأ الذين اتبعوا ka ambata lokacin da waɗanda aka biya ai a ruwa ru'asa ushuwa gabanni tabarra'a suke kukuce ceniya minan na taba'u ga waɗanda sun kabi su allazina tubi'u tabarra'a minan na taba'u suwa na ake yasuwa ana kakkau da kai gare su wani mula ta bawo wani da wani kukun kaɓar damuwa an karu su ko suna musu idilalin ɓadda su wa ƙuri'a an karanta bil akasi ay tabarra al ataba'u min ar ru'asa yara waɗanda sun kai biya suna kucece ne da shugabanninsu na ɓata ni a dalili wa a wani azaba sun ga azaba halun aw adahum ala tabarra to me a dalilin kowa ka ƙin wani ai akwai dalili wata abin abihimul asbabu dalilan saduwa da amfanar da juna ta riga ta yanki an yi adafin sa ala tabarra au ala ra'a alharu wal awwalu azhab wal asbabul wasl allati kana bainahu fi dunya daga cikin su akwai milan arham yan uwantaka ni banki ne dan uwana na wal muwadda akwai soyayya wa asalu sababi alhablu abinda ake ce masabab yagiya allazi yashiddu bi shay wanda ake daura ta ga abu fa yujra bihi a jawo a jashi da shi aw allazi yartaqi bihi ko ko wanda mutum ka daurawa ga ya taka summa ya kulle ma jarra a sannan an kai mai suna da duk abin da ja wani abu sababan lau ana cewa dalilin jayuwa ta zuwa gare igiya wa qala na tabu وقال الذين اتبعوا له أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وقال الذين اتبعوا وقال لنا da suka yi biya sun kace wannan yasuwa da an kai muna lau da na karrata Allah da akwai dauki menene dauki raja'atan ila duniya da ana koma da mai da mu duniya mu rayu kamar da mun ka saba wallahi ba na tabarra aminun da mun gwada musu ba mu ba ai almatabu'ina waɗanda an mabiya da sun yarda shugabannin nasu kama tabarra'u minna kamar yadda sun kai babu babu su babu aliyau mai yau walau na. wa na a jawabu to ko an yi kubutacce ne ya kace ba ka ba shi wuta dai ta sai an shiga walgiya ya kasa kazalika kama arahun shiddata azabi kamar haka mai da Allah ya nuna mu tsananin azabarsa wa tabarra ba'dhum min ba'd sashi ya kubuta ga sashi yurihumullahu a'malahum Allah zai nuna musu tsarin aikin su a sayi a maimuni wannan aiki hasarata da cizon hannu nadama ta nada na sani halun in kana ra'a basariya wa maqulu salisi in kana ilmiya kenan hasaratin alaihim na da na sani a kansu to duk ce ce ku ce da aka yi da in sai in dawo wa ma hum bi khariji na minan naki wallahi abin nan da aka son a kai gare na hita wuta ba ba ita duk wanda ya rashin arziki wargi ne ya ɓaci da duniya ya ta lahira da jabon addini yan don burin a koma da duniya bata ma wanda ya batse rai to ba da wa duniya kuma abin bukata na cewa baka ba shi bai da unwani don ba can daidai ai ba da na Qur'ani ya riga ya gama magana haka za a yi don haka mai rayuwa bai gama shiri ba wanda rayuwa ta ta kai ƙarshe shi shiri ne ƙari Allah ka ba mu ikon gyarawa wada zala fi ma harama sawa'iba aya gaba taji daga wanda ya haramta da sa'iba wa nahwiha da mutane kamar ita kamar bahira da kuma wanda ya haramtar da abin da a halal aya tana nan ta sauka ci gaba يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين Allah ya halicci sama, Allah ya halicci ƙasa, ya halicci abin da tsakaninsu, amma da hikima sai da iko ne. Amma Allah ya halicci abin da gaban ƙasa don ku. Allah ya ce ya ayyuhan ya ayyuhan nasu ya ku mutane ba a ce ya ayyuhal ladina amanu domin har wanda bai da imani yana kan albarka masu imani ya ayyuhan nasu ya ku mutane kulu min ma fil ardi ku ci min ma fil ardi ku ci daga abin da a cikin ƙasa wani abu ku ci wasu abubuwa daga cikin ƙasa min na litar iri su kullum ma fi yayi kadu don ba duk abin da a cikin ƙasa aka ci ba wale wani abu kana kallo ne da ci ba ko ana cin komi mutum da ce gini kaɗe ya sari sa ya ɗanɗana Eh, ana ci rai ba do abin da a cikin ƙasa aka ci ba ya tuni sa'i ne dan ƙara halalan alhali yana halal maf'ulu kunu aw sabatu masdarin mahzufun aw halun min ma fil wakila ga wani kauli na malaman asbabun nuzuri sun ce na fi qaumin ayan nan taji daga wasu mutane haramu ala anfusihim waɗanda sun ka haramta akan kansu rafi'u a ɗaya mace wal wasu na sun kaci ce ai abin da adda daɗi ba a ci ne don an ci shi ba a yi takawa ba yaushe mutum ka ce abin da adda daɗi abin da ya kamata mutum ya ci abin da bai da daɗi yaushe mutum zai ɗarba sutura mai kyau to sai Allah ya ce ya ayyuhan nasu kulu min ma zal adda halalan ba. ko ba magana ta ku magana banza ta duk abin da a cikin ƙasa in dai halal na ba ƙazamta na ba mai tsabta na to Allah ya ba ku dama ku ci abinci ɗahiran an kullu shubhatin wanda yake ɗahiri ga dukkan shubha sifatun mu'akkada wa kullu halalin fihi shubha duk halalin da za akwai shubha ba da yi ban ba ɗaya ban na ba au bi ma'anan musalizan kullu min ma'al ardi halalan ɗaya ba ku ci abin da a cikin ƙasa in hina halal ba mai daɗi ƙala sa'alibi malam sa'alibi ya ce a ɗayyibu inda malikin alhalalu abin da a ɗayyib kun imamu na maliki abin da a halal wuhu huna ta ki dulin talatin lafi gun malik duk abin da a halal to shi ne ɗayi to kuma in kana da abinka komi na ko komi daɗi ne in kana da abinka komi kyawo ne Allah ya halatta ma abinka ba wani mai harfa shi ho inda shafi'iyu al-musallam amma kun imamu shafi abin da ake ce ma halal abin da daɗi wanda za mu na akala hayawanul kazali don haka gudu imamu na shahi ya hana a ci dabbobi waɗanda an na ƙazamta masu ƙazamta ta, wala tattabi'u ta shaitan ya ku mutane kada ku bi hanyoyin shaytan turuku ne hanyoyin kawace wannan na shaytan ay la dubi bihi ka ku koyi da shaytan tittiba'il hawa wa tuharrimul halala aw tuhallilul harama duk wanda ya halatta abinda duk wanda ya haramta abinda an halal ko mi dadi nai ya haramta shi akan kai ne ko ya haramta shi akan wani to shi dani dai na duk wanda ya halatta da abinda an haram shi dani dai na ya bi hanyoyin shi dan qara'a nabi'un wal jumhur bi dhammi al kha wa sukun al da'i wa lim al amil wa iktisa'i ورواية قنبل وحبس ضمهما وهما لغة هذه في جمع الخطوة وهي ما بين قدمي خادئين أبن أتكان دقا دقا متدي وقرئ بضمتين وحمزة وبفتحتين على أنه جمع خطوة وهي المرة من الخطوة شو إيديا نتاكاوا وربو دهان يشيدين إنه لكم أدو مبين shaidan wa gare ku maƙiyina mai bayanan na ƙiyayya bayinul adawati wa abana muta'addi wa lazimun suma bayyana adawati bi qawli innama innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha'i wa an taqulu وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إنما يأمركم لله حقيقة سني أبن سني شيئا ينا أمرنكم yuwaswisu yana kawo muku wasu wasi wai zayyuna lakum yana kawata gare ku bi su ida muni aya la simi laihi wa asaluhu ma su sahibu abin da tushe ne abin da duka bata mu abucin wal fahsha'i da al fahsha qabihu duk aikin da ya zai yamu na daga shari'a wasu ira al amru da ta zayini an ka aro amru ga ta zayini shaidani wa ba'athahu lahum ala sharri da ta yadda mutane zuwa ga aikin sharri tafiyon nan shi raunana da ra'ayin ga ra'ayinsu wasu war fahsha'i su abin da ake ce masu da abin da ake ce fasha ma an karhul akal shi ne so wata kaba wa sharu shari'a ta mona shine fahsha wal adab li istilah al wasfaini wa innahu su'ul ligtimam al aqil bihi domin duk wanda an mai hankali idan wannan ya same sai ka ga samu damuwa wal fahsha bistiqbahi iyahu damuna nahishiya wa qila asu ya umul qaba'i abin ake ce musu duk abu mai muni ya gabe shi wal fahsha aqabahu al qaba'i shine a fasha wa sha min al kaba'ir na daga mummunan mummunan abin kaba'ira wa qila as-su'u ma la hadda fihi abin da ake ce masu aikin laihi na asha amma ba a haddi wal fahsha ma shur'a fihi al hadd shi ko wanda aka karanta haddi wato kenan al fahsha liwadi yana ciki zina na ciki ƙarya na ciki kazafi na ciki duk al fahsha wa an ta kulu an yi adadin sa ala kuma ku kare kanku ku tsora faɗar ma la ta'lamuna ala abinda ba ku sani ba ga Allah min taharimi ma lam yuharrim haramta abinda Allah bai haramta ba min alharsi na noma wal an'ami da dabbobi wa ghayr zalika wa tahlilil muharramat da halatta da abubuwan da haram wa fihi dalilun ala man wannan aya ita an hujja akan hana akan hadi min ittiba'i zanni gabin zato almujarrad sanatacce duk abin da azato kawai to ka bi shi aya ga ta haramta mashi. wa amma ittiba'ul mujtahidi amma biyan mujtahidi ma adda ya zannu ga abin da zato ne ya bashi ga aya ko qur'ani eh, ko hadisi wannan huwa musallidu ila madarakish shar'i wannan majingina ta zuwa ga abin da shari'a ta riska zama muna tare da kuwa mujtahidi ya sa aya gaba ya fassare ta to wannan shari'a ta qur'ani na ka biya hadisin manzon Allah amma haka kawai kai kai kirfadi ka zace abu babu dalili to wannan aya ta hana wa idza qila lahum wa idza qila lahum ittabi'u ma أنزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون wa zaƙi ƙila lahum ya an ka ce su mutane ailin nasu ga mutane su ne kafirai ittabi'u ma anzalallahu ku bi abinda Allah ya jissuwa min tauhidi na tauhidi wata hadda halartawa a ɗaya ba ta abubuwa wanda a tsarkaka a nan wa inna ma adala anil hidabi anhum lil da'i ala dalalihim ya bauɗe gabarin magana da su domin kira zuwa ga bace-bacen su ta annahu iltafata ila al-uqala kama an ya zuwa ga masu hankali wa ƙalara mu unzu kai ku ku aje komi ku dubo ila haula ilhum qa zuwa ga wadanga wawayen daya ma za ya jibu na mi suke bada amsa qalu la biyu ma anzalallahu mu ba mu da abin da Allah ya saukar ballata bi ma alfaina mu muna bin abin da mun ka samu waje da mun ka samu aba ana ubannan mu alayhi akai min ibaratil asnami da mota mu gumaka wata harimil harsu da hana wasu kayan noma wal an'ami da dabobi alama ya ti bisa ga dai abin da attahi wa innahum hayrun min nasihi gari musu wayan mu wa ala yi musani qala allah ta'ala allah ya ce ayatabi'unahum yanzu suna bai uwayen nasu walau na aba'uhum la yaqilu da shay'an min amri dini ko da jahilai na kutu ba su iya fahimta komai na al'amarin addini alwaw lil hayy aw al adabi wal hamzatu lit tawbih wa ta'jibi wa radd alayhi fi taqlid al juhal wala yahtaduna ila al kuma uwayen ba gaskiya Allah ka mu a cikin wannan aya wa fihi akwai hani min takalidi na daga takalidi ga uwayen gana su mabiya in tsasson rai wa amma takalidul anbiya amma takalidi ga annabawa su zo da hukunci daga Allah ka karba wal mustahidina da takalidi ga mustahidai su fahimto ga Alƙur'ani da sunnar manzon Allah fil ahkami a cikin hukunce hukunce ba laysa takalidin wannan ba takalidi na ba bal ittiba'u lima anzalallahu bi na ga abin da Allah jisuwa kai wasu maza dai an haɗe birkice Allah sauƙaƙa dan adam in bai gane abu ba dabba ta yi suwa sai ya sanar da kyaduwa a ɗauki mutane a kai su garani a watsa su ko tun da ba su gane ba sai su yi ta birkila jama'a muna tare da kuwa ثم ضرب لهم مثلا فقال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون wa masalu ay sifatu da'i allazina kafaru wato misalin allazina kafaru nan sun kai kafirci ila alhuda ka sallan lazina ne wato yana misalin wanda ke sauti ya sutu yana sauti ma la yasma'u min almawaki illa du'a an sai kira kawai wani da'an da sauti ai illa sauta sai sauti ne wala hukum ku. ai hum fi sama'il mau'izati waɗanga a cikin sauraron wa'azu wa adamu tadabbur ha da rashin abin nan kula da wa'azu kal baha'im kamar dabbobi suke tasmau tana jin sauta sautin ra'iya makayinta fala ta hamu ba ta wakila huwa tamfilin wannan shine tamfilin su ittiba'in a cikin wani duk inda an kai di ala zahiri halin jahili na bi haqiqati suna jahilai ga haqiqanin su bil baha'imi su zama wadda ke jin sauti sauti wala hau ba ta hau ba ta hau wa hadha yughni an al-idmar wannan ya wadatar ga barin kumshewa allazi fil awwal allazi huwa min naw'i baki wanda shi ne nau'i na intibaki ko kaida balaga hum summun bukum su kurame na bebaye na umuyun na rufi'a ala zanni wa la yaqiluna ba sunanta al ta wa'azi. jama'a muna tare da kuwa in mutum ya haɗa waɗanda sufofi uku to an gama da shi babu mutum gashi kurma gashi bebe gashi makawo duk a halin sauraren abin da a gaskiya sun haɗa waɗanda sifa ido ka akwai su kuru kun ga kasuwan baka bakan baki gashi na hagaga sai cito Allah ke shi to ba mun yi magana akan halittar baya ba sun mu bayyana sannan Allah ya bayyana ma haramu anna ma haramu ko halalun abin sun karanta halalna faqala يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون to Allah madaukakin sarki yana faɗa cewa ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ba ta mara ma razaqnakum ku ci daga daɗaɗan abubuwan da mun ka arziki ta ku halalatin halal aw zafin ko ku abubuwan wasu daɗi ai ta harau ku yi hasashen akalu halalihi cin abin da ahalan nashi wa maqulu kulu mahzufun ai razaqnakum fatakuna min ibtida'iyya aw maqulun min ayyibati wa min litab'iri to bayan kun ci abubuwan da mun ka arziki ta ku da suwa to washkuru lillahi don Allah kada a ci dai a dauki mayahi a lutsa kwanta ku yi godiya ga Allah alama a halla bisa ga abin da Allah ya halitta lakum don ku don ni kiyama bi haƙƙin ni Allah wato babu tsayuwa ga haƙƙin ni'ima irin in Allah ya ma ni'ima ka gode ma Allah ka buɗe baki ka ce alhamdulillah ba shi dai ba aiki za ka yi wanda zai gwada gode ma Allah amma wa in kuntum iyahu ta'buduna in kan ba Allah kuke bauta ba to wannan daban muna magana da wanda ka bauta ma Allah amma tun da Allah ya yi muku abubuwa waɗanda an masu daɗi kuma ya halatta muku abin ne ku ci to ku ci amma in kun ci kuwa Allah godiya domin ku tsaya gaba da haƙƙin ni'ima amma wa in ya zama Allah na kuke bauta in sahha annakum hu bil ibadati amma in akwai rabe to wannan daban wa tuqiruna annahu mulin an in kuna hurci duk ni'ima da kuka samu Allah ba ku ita to ku yi ku gwada alama ai daga cikin alama Allah ya baka ni'ima in Allah ya baka tuwo to ka samu wani aiki wanda Allah ya ce kai kai ko da na hila raka amita kai ka gode ma Allah in Allah ya baka dukiya babban godiya ga Allah kai so mata zakka bayan haka ka dinga sadaka ta ɗau'i domin wani na nan na jiran Allah ya bashi bai bashi ba amma tare da Allah bai bashi ba yana na yana godiya Allah don Allah bashi shi lahiya to kai ga lahiya ga kuma abin da Allah ya baka kuma duk baka gode ba duk baka gode ba aikin addini na iya haduwa kuma kana da ina godiya wallahi babu godiya wallahi ba gode ma Allah ba domin wani na nan na so Allah bai bashi ba to kai zane ido kake ko da ƙarfi da yaji kasa Allah baka to a gode ma Allah fal ibaratu la tatimu illa bi shukuri ibadan ma da kake ba ta cika wallahi sai da godiya wal mu'alliqu bil fi'li ibarati huwa al amru bi shukuri li itimamihi wa huwa adamu inda adami shi kuma in babu godiya to an rasa gun rashin godiya sun ba bayyana al-muharram sannan Allah ya bayyana kuma abin da ba an bayyana mun halal ba faqala إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم to anan mun yi magana akan abubuwan da a halal Allah ya halatta mun abin da a cikin ƙasa gaba ɗaya halal na gare mu sai abin da dalili ya zo na haramta shi ba duk abin da a cikin ƙasa an ka ce a ci ba amma kuma wannan aya ita ce tushen bara'atul asaliya duk abin da a cikin ƙasa halal na sai abin da dalili ya zo da haramta shi aka yi ta tahiya aka yi ta ana nuna muna to sannan aka dawo aka bayyana muna abin da haram inna ma harrama alaikumul maitata ku sani kawai Allah ya haramta muku cin masai gabasawa na cewa mushi <laughs> mushi za su na wani abu ai akala hacinta izil kalamu fihi wa kaza ma ba'daha mi an mushe wa hiya ma lam yuzaki shar'a duk abinda ba a yanka yanka irin na shari'a ba mushe na ko da an azama yuka yanke shi in dai ba yanka shari'a mushe na ya so ne ya wa ulhiqa biha bis sunnati arin riskar da shi da mushe ko ba ka kace ba ma ubina min na hayyin abinda an ka nisanta daga mai rai to ba yanzu ya ta maka karatu ba mai ma ta hulul hayatu ko ko ba na cikin ba abinda ya akwai rayuwa yana idawo yace karkar ni ko wal azmi wa zuhuri ko ba cikin nan ba to to shi ke nan to mana an mai bayani wa mina samaka an kebance a kihi bai cikin abin da kamar sai kin cikin waga aya don ita aya ƙur'ani ta ta inna ma harama alaikumul maitata shi in kihi ya mutu bai shigo ciki ba to amma wa hassa min hassa maka bil hadith a fahimci an keɓance masai ɗin ƙur'ani ya faɗa to hadisi ya takfisirinsa cewa kihi bai wani hadisi ho hillu mai tasawu ya ce tsuhuru ma'uhu wahillu mai tsawo wani sahabi na ke tambaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce in muna cikin ruwan teku sai mu ji kishi amma muna tare da yan ruwa tare da mu yan kaɗan da sai mu sha to ya manzo Allah sai sallah ta isa shi ya ga ruwan gada an ka sha kamar ba alwala da ba sha ba sai annabi ce mai a'a ai shi kogi ita teku mai tsarkin ruwanta na ko mataccenta halal na don haka abin magana nan a ɗini ruwan a yi alwala su a yi sallah amma sha da ya zan ba zuciya ga makoshi da girma da arziki to na hudu ma'ana kalilin min ba in za a shiga teku sai an ta ruwan sha don ba hau shayuwa amma cikinta ya ana cima wani gulbi cikinta wanda ruwa ne na shayuwa kwarai ku kwarai da gaske wanda kai kana bisa ga turu ba ka cimma ruwa to ita ma haka na ana cikin ta ana cimma wasu ruwa wanda gulbi na daban kuma wanga bai ta'adiya ga wancan bai tsallakawa ya faɗo ciki to don haka an keɓance kihi halal ne ga wannan hadisi to yanzu Allah ya ce inna ma harrama alaikumul maitata ko ba haka ba mai sai masai an karanta an karanta mana ai akalaha don akwai bayani gaba shi yasa shi mai tafsiri ce ai akalaha domin an ce inna ma harrama alaikumul maitata ba a ce akalaha ba to ba a amfani komai da masai mutlakan to don haka shi yasa ga tafsiri sai ya ce akalaha don akwai sauran magana to amma nan kuma an ce masai to ai hada kihi na mutuwa to aka ce to hadisi ya keɓe kihi to kihi dai na akwai saura wa ammar jaradu amma fara falaysa fi hadisin yau yu'awul alai ita fara ba ta da hadisin da ake jingina gare ta a ce ana cin motsanta ko ba a cin motsanta muna tare da ku waliza kara ila zakati don haka bara ta bukatu zuwa ga yanka ma ya mutu ni ga abin da yake mutuwa da shi inda malikin gun imamu na maliki na shafi ban da shafi imamu malik yace tunda Allah ya ce inna ma harrama alaikum albaytata to duk abin da ya mutu ko haram na amma kihi hadisi ya keɓace shi da shi to wara ina za mu sata imamu na malik ce to ita kan tana bukata da yanka to bi a yankanta a yi mata abin da saka mutuwa ce ita kai ta hannu to a yi mata abin da saka mutuwa da shi a yanka eh lekin da aka yi mata ko a ɗaya wuta an san wuta ko a ɗaya mata wuta ko a ɗaya kamboli ko a jira ko ko da kan mata kada cikin ruwan zahi an yanke ta eh? ban ji ba a sa cikin wani da mutu yanka na za a yi kamar da yanka ta What is your jama'a muna tare da kuwa wato shi yasa matsala addini ba a yi aka yanzu wanga wanga ta kwalkwalin da ka jiya nan yana na cikin littafin cikin wani jararu ma ya mafi ne da zuwa gari suwa kai sun kace yankan wara abin da ga mutuwa da shi kai an nan kaddar ga baka gane abin da ake ciki ba sai ka so ka ce wai ran bisu kace ana yankan wara an ce ana yankan wara ko baban ka a yankan wara to abinda mutum bai sani ba sai ka kai ta ga mukwashi suna da dalilin su eh to su an riga an tace hukunci ɗaya suka azawa amma in wawan ɗaya to sai ce wani ne. ina hadisi su baban ka hadisi gare yau inda ake wal hurmatu مضافة إلى العين ليس مجملا إذا العرف يقعدها don urfi yana kaidinta bi tasarruf da tasarrufi fi mai mutlaqan illa ma khassahu sai abin da dalili ya kebance ka tasarrufi jildil mai tafi can an ce inna ma harrama alaikumul mai tata ko ai akalaha to cewa akalaha don haka ashe kenan abinda aya ta mi almuradu biha al'aklu lal intifa don haka shari'a ta yadda in dabba ta mutu ana iya hege ta a dinga fatar ai amfani da fatar kuma amfani da ra'ayi ana iya salka a sa ruwan sha a sa gari in za a tafiya ai kuzuri. shari'a ta yadda ana gudu a zauna amma ba a sala da gari mm. eh. wato ya ɗauru ha alƙarzu wal ma'u wannan jindul mai tafi yana tsarkake ta alƙarzu ba ga ruwa wal ma'u da ruwa jima to in ka dawo in ka dawo annabi sallallahu alaihi wasallama yayi alwala da mazada ta mushrika salka ta mushrikan mace suna cikin sansanin yaƙi ana tare da gabrin yaƙi ruwa suna da nisa a same su yasa mai biɗin ruwa ya hita annabi sallallahu alaihi wasallama da aka ga wannan matar wanda ya gane ta yace boye Allah ina ki samu ruwa tace ahadinil ma am fi hadhihi sa'a tace ce ga ya ce na'am sai na ali ba tace rabona da ruwa jiya kuma wani haka inda ta ɗauko ruwan za tana zuwa wani adina tun jiya wani haka tana wani ta ɗebar wannan ta kira ta gaya ta ta sai ta kawo na inda suna gure ta kuma ta kai inda tana ba yace ana kiranki ta gargado ba ta taho ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka kwance salkan nan aka dibi ruwa aka ɗaya mata salkatta sai san da ta taho da ruwan cika adam su yi alwala ke sallah aka bata ta ta bisa hanya wannan shi a dalilin musulunta wannan mata to shi da aka magana a abubuwan da aka ce walwar matu mudafatu ila al haramci an jingina zuwa ga zatin abin amma laysa mujmalan ba dunkule ke ba idil urbu yuqayyiduha akalu bai tasarru fil mai tati mutlaqan illa ma kasahu dalil ka tasarru fi zildil mai tati al-madmum kamar ta sauri a cikin watar matattar dabba wanda an ka jeme ana amfani da shi ya bisin ga gari busasshen abu wa ma'in da ruwa wa juzu tadawi biha aklan eh? wala juzu tadawi biha ko ba shi halatta magani da najasa aklan wa ila an da shahawa in kana aina ha in ya zai ita ga ta kai mata tsayi wa in ta gayyara amma inda ta canza bi iraqin da qoniya wa nahwihi qila yajuzu wa qila la kula tare da kuwa to wannan shi ne fiqhun ayat jama'a mi Allah Allah ganar da mu wadda ma Allah ya haramta jini almasfuh wanda aka hurzas kama fi al'ali in magana ta ba ku bincika mannan jiya na guda an kaso kama fi al'ami kama da ke cikin suratul al'ami don haka jirin da an ka hurzas haramun na lama khaladan lahama banda jinin da ya garwaye nama wa gairu muharrami alal mashhur wannan ba haramta shi ba akan mashhurin kauli li kauli aisha ta don zancen sai da aisha law rama gairu mafu. da ta ba annasu ma fil uruq da an haramta jinin da ba hurza da shi an kai ba da mutane sun bi jinin da aga joji wala karkunna na dabahu lahama tace mun zan muna dafa nama wal burmatu tukunya ta'alu has sufura yalo yalon jini na samanta inta jama'a muna tare da kuwa wato anan jini nan da an kace wa dama jini da an ka ce shi ma haramun na to wani irin jini jinin da an ka yanka dabba ya zubo wani shi a haram ba a tara shi ai an tawo ya haram na ba a ɗiba sai a sha'awa ga jiri haramun na ba a ɗaibo shi a ba wani komi kwaɗai na amemiya da shi haramun na da wanda ya sayar ya ci kuɗin da wanda ya ci jinin duk sun ci haram da wanda a ikon shahada ya kiya ya yi haram a kubari to shi na sai da aisha tattai jinin da an ka wurza aka nuyi kai jini wanda an ka yanka dabba ya zubo haram na walau min samkin ko kihi an ka yanka jini ya zubo an ka tara an ka tara jinin nan a sai amfani shi haramun nan in ko ka iya aikato da ki ka lahi gaba ɗaya cikin talle da jini na da komi halar naka ci amma yanka yanka zuba haramun nan muna tare don haka shi yasa sai da aisha ta yi wannan magana amma jinin da ya koma cikin ciki ko jini da a tsakanin tsoka da tsoka to wannan halin ana iya kwashe shi komi za a yi ayar shi ya halatta wahal abin tambaya shin wai ana hasar kamar ya keɓance anta wadda hali da sai fami da dami daga jini in ka dubi anta sai ga ajilita in ka dubi saifa sai ga ajilita shin wai suna daban eh alahu shafi'i aula ko ku a su majinin na eh alahu maliku ho sahih kuma shi ya ce magana imamu na maliki eh, ejilina amma halal eh li'annar kabir don ansa wadda hana saifa laisa damman bal huma lahamun yashhadu lidhalika al-iyam ido na ba da shaida allazi la yaqdiru ila ilal burhan wanda ba ko sai an ka da biyu wala bal hinziri alhamdulillah wala amal hinziri an haramta da nama alade kusallam an keɓance nama nan la'annahu mu'zam mu'zamul maqsud don shi an mai girman manuwa wa gairihi amma taba'un lahu abinda ba nama ba yabin shi jama'a muna tare da kuwa Allah cewa wala amal hinziri ko ba haka ce ba to shi na imamu dawudu zahiri ce to shi na ya tsaya an kace akar maka Allah ai nama an bace mu sai to mi Allah Allah ya ce da kashi don haka shi gule haram na a ci nama alade amma ban da kashi so su ko sauran fuka sun ka ce a'a wa gairi ta ba'un lahu duk abin da ba nama bayanin shi yace ai da a ce an haramta da hinzir sai Allah ce wal hamal hinzir don haka shi da zahiri shi ka aiki Allah jikan Dawudu zahiri jama'a muna tare da kuwa ka dariya gundarin aya a wa amma shamu amma kitse na alhizir wa da'ilun fil lahmi cikin nama lakin sai da shi hinzir hayyu huraye nai dahiru mai kasa ka sa'irin hayawani kamar sauran dabbobi inda maliki wal na tahur walau kalban aw hinziran aw adamiyan tahir wa inda gairi amma alhinzir najasa na gaba daya ne in yana mai rainai gun wani wanda ba malikin cikin limaman sani min ma daga limaman sani na duniya jama'a muna tare da kuwa mina na zuwa karanta nan aya qur'ani ko to mina na malaman ga sun kai bayani aya gata ko to wannan fahimta ta su ga wannan kaji wanda ya abin da fahimta kaza wanda ya abin da fahimta kaza to shine fiqh kenan fiqh wani abu na na daban da za a zakwa shi ko ko fahimta qur'ani da sunan manzon Allah duk wanda ya gane haka ba jahili tsara aina da ka ga na imailan ba jahili ɗaya na ba wani abu na ba magana inda ilimi ya ko karatu wala bai san inda ya ba wa ma uhilla bihi li ghairi Allah Allah ya haramta abin da aka kururu za su na wani Allah an ka yanka ay zubiha ala ismi gairi abin da an ka yanka akan sunan wani Allah ba Allah ba wal ihlalu abin da ake cewa ilalu rabu sautin daga murya wa kanu yarfa'unahu inda zaba'ihi sun zo suna daga muryar su go abin yankan fil alhatin wa zalika almazbuh haram wannan abin da an ka yanka haka haram na walau zabahu kitabi koda ba kitabi ya yanka shi qala abdul baqi malam abdul baqi ya ce bi sharhi ala muktasari la yukalu zahul kitabi ba'atin yankan kirista da yayi lisan min dongum ma ya sahiqu abin da cancanta duna gairi ko babanin sa fi za'amihi li'annahu mimma udilla li ghayri llahi bi an qala bismi salami kamar ya faɗi sunan gumki badal bismillah su sunan wani Allah kitabi din nan wanda ake magana wancan da an rike da abin nan da annabi isa zo da shi bai canza ba ba sabon alƙawari ba in ya ambaci sunan gunki ya kaba a ci balle waɗanga majusawa waɗanga majusu na kawai ba in zakar sun lahi in ya ambaci sunan Allah gare shi aidan to wannan ukira an ci ta tagaliban bismillah intaha ومن اضطر ننا وانا eh yi eh? da aya ba ko mala mala hauna ya ne. lokaci ai ku kwana nan famalin durra duwanda wanda bukata matsanta da shi alji alja'atul ladura ila akil shay'in zuwa ga cin wani abu ma zukira fa akalahu ya ci shi bi an khafa talahu yaji tsoron halaka dukiya ya tsoron tallafa in bai ci ba aw shadida azan ko mummuna cuta ya ci wala yusar an yazbir hatta ya shirfa alal mauti wanda ya samu kai na cikin matsala bai da abin da zai ci ba sharɗanta shi hankuri ba sai ya ga alama mutuwa sanin shi motsai a'a da yunwa ta kai inda take to a ci motsai muna tare da kuwa kashi ya hankuri sai ya ji alamar mutuwa in ya hankuri ya ji alamar mutuwa wani abu na shiga idan aka nufi ne inda la yafi duga liban don yanga an ga alamar mutuwa Ci sannan bai umarni ghaira bagin amma wanda an kalata mace banda wanda ke neman banna akan al'ummar musulmi dalibul fasad wanda ke neman banna alal muslimina wala adim da ɗan tsallaka iyaka mutu mai tsallaka iyaka alaihim gare su aw gairi bagin lil lazzati wala adin kadin lil adif wala isim alai wannan babu da higare fi akali inna allaha lalle ubangiji gahurun mai gafara na yin mai jinkai haisu wasa'a fi durat bagare da Allah ya wasa amara jalla lura wa kharaja al-baghi da dan ta'adda wadda kulubin kuɗa an shiga ya shiga cikinsu 'yan ta'adda mai kaƙi hanya 'yan kidnapping suna ciki da 'yan washi suna ciki wal hawariju da hawarijawa masu cewa kaɗa a shugaba su zahiran su fi wani tahazzuji suna ciki wal musabiru fi kaɗai rahini da wanda ya yanki zumunta ya kama hanya yana ciki beti wal garati ala al muslim da masu kai hari ga musulmi ba hu ba hu ciki wa ma shakalahu da abin da ya kama da suwa yanzu kana iya cika littafi da shakalahu kai ta rubutu da wani kenan da wani da wani da wani da wani da wani min kulli asin da duk wanda Allah sabon Allah da sabari ina misali kal abik kamar da mai gudun uwaye ne والمكاس دفته da fato له اكل شيء من ذلك min zalika bai cikin wani abu daga cikin wannan cikin wani abu daga cikin wannan malam ya tubu ba ta basu tuba ba wa inda shafi'i wa ahmad wa huwa sahih gun imamu na shafi'i da imamu ahmad wannan shine ikatacce wa inda shafi'i wa ahmad kuma huwa sahihu min masal maliki shi asabi ga masal imamu na maliki كما قال ابن العربي في الأحكام قال فيه وإن أراد الأكل إياني يتوان أتكئن وانا هالي فليتوب وليأكل يتوب مع الله تويتي لتنكامي كاو جدا وأدبان أما أكوي أبن ماماكي liman yabi'u zalika ga wanda ke halartar da cin waɗanga mutane ma tamari tare da roge wasu alal ma'asi akan so amma Allah duk wanda yake suna ci suna cikin wanga hali muna tare da kuwa ba man qala duk wanda ya faɗe shi wa huwa muhdiun ya kuskure kada yake inta wa qala ibn jawzi fil qawanin yurakhasu akal al maytati lil asi bi sababi an cin musai ga mai sabo da tahiyarsa alal mashhuri wa qila la yubaw an ka bai halatta ma at-tamadi alal ma'afiya inta jama'a mun ji magana ga to ga mala ya magana qultu na abdullahi yace ni masabu abu hanifa at-tarhis lahu masabi abu hanifa gonta mai wa abaje zakara hul kawashi fi rasmi wa yajuzu lil murdari akan amma ya halata ga wanda ya matsuci masai a tashi ba wa ya tazawwada har ya kushe guzuri hatta ya a in wadatu alama sabi maliki wa mana a zalika shafi'i imam shafi'i yake ba a ce wallahu alam ina zuwa ina zuwa eh fatu eh. bayan sarki masu tara hanya abin da suka an ga masu mota zaga a daddaka halatta inda don gyara nama na amma in don kinsa haramun na mazuru to lamiyar da dakin shi don dan ita to kinsa ta gani ba halatta don na sai ka kiyo ne to sai ka tsare eh, in ta kama kusa ka bari ta amma ka da idan mi eh fato fato masu tsara hanya suna amsata mutane da ƙarfi da yaji da hanyar mulki ko cikin gari ko daji dutse Manu, manu. da